Rahotanni daga jihar Tilaberi sun yi nuni da cewa tun daga wajejen karfe shida na yammaci har zuwa cikin daren talata wayewar jiya laraba ne wasu mutane dauke da bindigogi suka afkawa fararen kula a ƙauyuka da dama na da'irorin desa da mahanna. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla ɗaya a cewar wasu majiyoyi. wani mazaunin yankin da ba za mu ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya bayyana damuwa akan abubuwan da ke faruwa 'yan kwanakin nan yana mai kiran hukumomi su dubi abin da idan basira sannan ya bukaci al'umma ta ba jami'an tsaro haɗin kai a kokarin neman bakin zaren rikicin ta'addancin da ke kara ta'azzara. Tun da Tilberi bai ka faɗa muku ba, cikin duk babu ƙasa da tadda wani mugun bala'i na kashe-kashe kau ƙasar Tilberi. Yanzu su mutanen Tilberi abin da suka roƙo a ƙarfafa ma sojawanmu a ba su kayan aiki su yi ƙoƙari su kula da waɗannan 'yan ta'adda tun da mutane sun talauta mutane sun yi jijiki mutane sun bar ƙasashensu kai da harka da kamata al'umma su ne ya kamata su kama ma sojawa soja shi ya san ƙasa shi ya san inda ɗan ta'adda yake ya kamata mu yi musu tanyo mu ba su gwargwado mu yi ba su ilimi da wanda mun ka sani tunda su ma suna da nasu ilimi na tsaron ƙasa amma duk da haka nan ɗan ƙasa in yayi magana shi ya san inda ke mishi ciwo. a ci gaban aika-aikar da suka kaddamar 'yan bindigar waɗanda ake kyautata mayakan ƙungiyar reshen is ne sun kai farmaki a ƙauyukan karkarar anzuru waɗanda suka hada da sarakwara da tiem da fariye da bisa kire da bangutande da rigar bibiyar gu inda suka kore ƙananan bisashe 555 da shanu 201 to amma ba a yi asarar rai ko guda ba a cewar wata majiyar ta daban Lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin dalilan da sojoji suka ce sun dogara da su wajen kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Shugaban kungiyar agashi ta Action for Humanity Zirbin Abbas na mai tunatar da sojojin juyin mulkin alwashin da suka sha kan wannan matsala. Ya ce wannan manuniya ce ga CNSP lokacin da suka ayyana matsalar tsaro a jihar tilaberi da sauran jihohi ita ce hujjar da suka fake da ita mun yi jiran samun wani sakamako na zahiri ko da yake har yanzu ba a makara ba to amma mun yi zaton samun wani sauyi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a gaskiya alamu na nunin har yanzu ana gidan jiya muna fatan abubuwa za su canza don ganin zaman lafiya ya dawo a nishar da ma yankin sahel nous espérons bien pour que la paix règne au Niger et au-delà Bello Kawo yanzu hukumomin tsaron ƙasa ba su yi bayani ba dangane da waɗannan sabbin hare-hare. Haka kuma yunkurin jin ta bakin hukumomi a ƙananan hukumomin da abin ya shafa ya ci tura saboda wasu dalilai masu nasaba da tsarin aiki in ji su. kafin waɗannan hare-hare da suka yi sanadin hallaka fararen kula ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar ta sanar da rasuwar wasu sojoji goma sha bakwai a ƙauyen Kutugu kusa da iyakar ƙasar da Burkina Faso a wani harin kwanton ɓauna da 'yan ta'adda suka kitsa a ranar talata sha biyar ga watan Agustan 2023. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.